أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala alhayyu Alhayyu ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja ne gare mu ba hujja a mu ba dukkan umarni da ke cikin wannan littafi na ƙur'ani littafi mai daraja ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon bi dukkan wani hani ko kashedi ko tsoratarwa da ke cikin ƙur'ani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu hannuwa Allah ya ba mu ikon nisanta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu a musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani jarrabawa da muke da ita a ƙasar nan kala-kala musamman ta ɓangaren tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana a kai Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya dukkan fitintinu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su waɗanda suke cin riba da waɗannan fitintinu da tashin hankali Allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba muna roƙon Allah ta'ala ya mai da bala'i da fitina ya kare a kansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka baya ga wannan tunda aka fara Ramadana ban samu na yi magana akan ayyuka na alkhairi da ake a wannan cibiya ta ICICE ba wanda masallacin annur na daga cikin ɓangarori na wannan cibiya din akwai ayyuka da dama da ake yi a kowane lokaci musamman a watan ramadana tafsiri ɗaya ne daga cikinsu akwai ayyuka na alkhairi da dama kamar ciyar da waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi akwai ciyar da marayu akwai tufatar da su akwai ayyuka na alkhairi da dama da ake a wannan wuri kamar bangaren ciyarwa a kusan kowane rana akan ba da abincin mutum a nan masallaci na buɗe baki akalla mutum dubu ɗaya da ɗari shida zuwa da ɗari bakwai wani lokaci har yakan haura haka masu ciyar wannan yan uwa ne da muke tare da su a nan wasu da suke jin darussa ko suke sallah a wurin suke bayarwa kowane mutum ɗaya ana ba shi abin buɗe baki akalla naira dubu ɗaya da ɗari biyu idan kai lissafi za ka ga in an car mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai a kan naira dubu da ɗari biyu za ka ga kuɗin ya haura naira miliyan biyu a kowace rana wannan naira miliyan biyu a ciyar da kawai lokacin buɗe baki ne duk wanda ya zo yake da bukata za a ɗauki abinci a bashi akan kuma shirya tsari na ɗaukan abinci a tara da kayan sallah da kuɗaɗe a kai jihohi da suke da tsananin bukata musamman wuraren da Allah ta'ala ya jarabe su da ibtila'i kala-kala kamar a yanzu a bana akwai tsarin ana hada kaya na sallah da abinci da kuɗi da za a taimaka in al'amarin bai canja ba wuraren da za a kai akwai jihar borno akwai jihar niger akwai jihar zamfara akwai jihar sokoto wannan shi ne abin da za a fara da shi mai yiwuwa a kara gwargwadon abin da aka samu a bara ina tana akwai mutum ɗaya da ya zo ya taimaka da kaya na sallah na mabukata turmi masu mutunci guda dubu ɗaya bayan wannan mutum ɗaya ne ya bada guda dubu ɗaya so akwai wanda kuma zai zo ya bada kuɗi ya ce ga naira miliyan ashirin ga naira miliyan talatin arba'in hamsin mutum ɗaya wani ma in ya bayar sai ce baya so a san shi wane ne ko kwanakin baya muna maganan gyara abubuwa na masallaci a nan gabanin shiga azumi wani bawan Allah daga ya zo nan ya samu Dr. Kabiru Kabo wanda ya kawo shi ya same ni take dauki kuɗi in ban manta ba ya kai dala dubu ɗari biyu sai a je a saidu abin da ake bukata kaga wannan akalla kudin ya haura naira miliyan ɗari a lokaci ɗaya ya bayar kuma yace baya su a san shi wane ne to irin waɗannan ayyuka na alkhairi akwai su da yawa akwai wanda suke kawo kayan abinci trailer guda su ce a bayar gini da muke a nan masallaci extension da ake bawa Allah ɗaya ne zai ce duk sigiya da kamfanin siminti duk simintin da ake bukata aikin ya bada shi fi sabilillah idan rana ɗaya muna bukatar trailer uku haka za a zo a sauke ta ko masu saukewan ba sai an biya su ba fi sabilillahi ne so waɗannan ayyuka akwai su da yawa don haka kuma in mutum yana da iya ikon taimakawa akwai akawun ake so akai ba masu so a bada kuɗi a hannu akwai akawun na wannan santa da mutum zai je saka kuɗin ne akwai amintattu da suke kula da wannan amanar da ake ba su mutane ne da muka ɗora su akai kuma mun aminta da amincinsu da addininsu da sanin ya kamata su sai sa sai dai mu zo mu yi sallah mu yi karatu mu tafi mun basu da wannan bangaren saboda harka ce ta administration to kuma suka fi dacewa su yi mu a bar mu da kala Allahu rasulullahi <laughs> to da haka na faɗi wannan ga waɗanda suke jin mu daga nesa in mutum iya da buƙatar ya sanya jarinsa a waɗannan ayyuka na alkhairi akwai akawun number na masallaci ko na wannan center da zai saka kudin a ciki idan kaya ne yake da shi zai iya zuwa masallacin akwai wakilai da su karba su rubuta komai a irga a tabbatar haka ne so ana shirye-shiryen kaiwa gudumawa zuwa ga waɗannan jihohi ko da ban maimaita ba saboda in nace kullum zan maimaita bai ci lokaci to kula ga wannan a yi haƙuri amma ga duk wanda yake da niyyar taimaka yi ƙoƙarin taimakawa ci gaba da expansion na wannan center din idan Allah ya kai mu ranar asabar mai zuwa akwai wani launching da za a ƙara gabatarwa bara mun yi a watan ramadana fana ɗaya akalla aka samu kuɗi da ya kai kusan kusan biliyan biyu banda kuma alkawari na siminti da makamantansu akwai wanda suka bada miliyan 350 miliyan 350 kusan dai labarin da na samu bisa ga wakilan masallatai cikin taimakon Allah da sun bibiya so aiki ya tafi amma ba a kammala ba so me iya yiwa asabar mai zuwa duk wanda yake da babban asusu da zai fasa yanzu a saka a ciki insha Allah a girmama wannan santa din santan ba sallah kane ake ba akwai sallah akwai karatu na nursery akwai primary akwai secondary akwai makarantar haddan qur'ani a wurin akwai bangaren kula da masu yin aure wajen guidance and counseling na ma'aurata akwai bangaren kula da sabin musulunta akwai bangaren kula da gajiyayyu so zaka bangarori ne da yawa a wurin wannan bangaren sallah kawai kwaya ɗaya ne a cikin ayyuka da yawa waɗanda suka tsaya akan waɗannan ayyuka a wannan masallaci muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda suke taimakawa da abinci da siminti da kayan aiki da kuma kuɗaɗe da kayan sawa wanda ba zai na kira sunayensu ba shi yasa na ki bada misali ko ɗaya ko biyu saboda da yawa in suka yi ba su a sani tun da ba sa so a sani ai Allah ya san su muna roƙon Allah ya tsunduma su a aljanna gaba daya duk wanda ya taimaka ta kowane bangare a wannan wuri Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna Allah ta'ala ya samu wanye lafiya in akwai tambayoyi ma da Ibrahim sai a kawo ko ko dai hakura da tambayoyi ai karatu tambayar ne tana cinye lokaci ni kuma sai ina ga karatu. shi ma tambayin ma karatu ne ko ta yadda za ku bullo mu kuma kenan saboda kuna ga kun fi ni wayo ko to Allah ta'ala ya samu wange lafiya sai mu karanta dai ko guda biyu ko wanda yace assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam ya kara lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya na ita ce menene hukuncin fitar ruwa mai kama da ruwan kasa bayan mace ta kammala al'ada yaya matsayin wannan ruwa da wankan da ta kuma ruwan ya fito a magana mafi inganci ruwa da ke fita mai kama da ruwan kasa ko kama da ruwan ɗorawa a magana mafi inganci bayan an kammala al'ada wannan ba jinin al'ada ba ne idan muka duba cikin littafin majmu'un fatawa na sheik abdulaziz bin bas rahmatullahi alaihi a cikin volume na goma shafi na da bakwai zuwa da 208 ya amsa wannan tambaya inda ya kawo hadisai guda biyu na farko hadisin ummu atiya radiyallahu anha da hamna bintu jahash wanda hadisan sun inganta a cikin mishkatul masabe ta hakiki na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai a nan ba na 561 cewa wannan abin da ke biyowa bayan jinin al'ada baya hana sallah da azumi ana ganin sau lokaci ruwan ƙasa-ƙasa wani lokaci kuma ruwan yellowish wato kamar a ce ruwan dorawa-dorawa haka wannan baya hana azumi baya hana sallah a magana mafi inganci bai hana mu'amala ta aure hadisin ummu atiya cewa ta yi kunna la nu'addul kudra wa sufra ba'da tuhuri shay'an mun kasance ba mu damuwa da mu kirga kwanaki na abin da ke biyowa bayan al'ada wanda ke kama da ruwan ƙasa ko kama da ruwan ɗorawa ba mu damu da shi bi ma'ana ba ma kauntin ɗinsa a cikin kwanaki na al'ada hadisi kuma na hamna bintu jahash radiyallahu anha kuma cewa ta yi manzon Allah suka tambaya akan in sun kammala al'ada sai wani abu ya ci gaba da zuwa yayi ta zuwa yayi ta zuwa sai su rika kokwantar sallah ko azumi da suka ga ma sai sai inna ma hiya rukba min ash-shaytan wannan rudarwa shaydan yake so ya muku yana so ya hana ku yin sallah a kwanakin da kuma ba ku a cikin al'ada ne sai ya rika tunkudo abun dan ya hana ku yin sallah ya hana ku bautan Allah da haka sai ce fatahayyibi sittata ayyam aw sab'ata ayyam faghtasili sai ki zauna ki yi kwanakinki da kika saba na al'ada kwana shida ko kwana bakwai da kika saba abin da ya ɗoru a kai idan kika ga ya koma wannan ruwan jajaja ko ruwan kasa-kasa ko ruwan ɗorawa dorawa wannan ba al'adan ba ne ana sa ne a matsayin ko istihaba ko abin da ya kama da haka amma ka'ida shi ne idan ya zo shi ya ɓata alwalarki sai lokacin sallah ya yi in lokaci shiga sai ki sabunta alwala sai kuma ki yi sallah bi ma'ana tawadda'i inda kulli salatin a lokacin kowace sallah ana jaddada alwala insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wannan lokaci malam amin nagode tambaya ta anan ita ce mahaifina ne ya auri wata bazawara me yasa za ka ce ba zaura ya auri wata mata mana kawai da ce wani abin nan ko ka dan saji ka ce kawai bz ka koyi haka an zamu in gaba da bz ga za a sa wasu a rikici ba za su gane eh, ana dan ai malam ne kawa'idi ya ce wa sirrufi ma yusarrufi shi tunda matar baban gari suka ce ba mahaifinka ne auri wata mace ko wata baiwar Allah ne ka dan sai amma ga sai mahaifin ka ruwa ta bazawa na haka abu koro koro haka sai ba wani dan ba wani dan sirri a cikin sa da sirkawa to barin dan gyara maka yace tambaya na ana ita ce mahaifina ne ya aure wata baiwar Allah kuma matar tana da yarinya da ta haifa a wani gida to yanzu ni zan iya auren yarinyar kenan ko kuma da fatan malam zai sha ruwa lafiya wato kai kana so ka aure ke cewa ba zawara wanda a sai ɗari rikici ai inda na san su sai na sa an sa sai ka tuba zai je ɗan rikito maka abin sai ka zo ka ɗauke ni a matsayin lauya na je tukunna na ma kamun kafa ga inda haka ne ma inda na san karshen tambayan haka aida sai a ce babana ne ya auri wata mata a matsayin babar mu sai ka yi haka tun daga tambayar sai kai kamun kafa wata baiwar Allah mai amana da gaskiya da sanin ya kamata kaga in ta ji amsa tambayar za ta san wannan da albarka yake shin akwai aure tsakaninsa da yarinyar ko babu wanda zai amsa dole sai ya amsa da ilimi a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alaihi a juz'i na goma sha biyu shafi na hamsin da uku ya ce akwai aure tsakaninsu idan suka ga suna son juna suka yi aure aure ya yi zanzan ba matsala amma dai ban ce man taraka ba shi tuddan ba a nan amma dai aure akwai shi a magana mafi inganci babban dalili dai dogara shine cewa ai yanzu tsakaninka da ita yarinyar ba ka da alaka da jini babu alaka da jini sannan na biyu qur'ani ya kira matan da suka haramta a aure su bai kawo ta a ciki ba akalla wajen mata guda goma sha uku ko sha hudu ko abin da ya kama da haka misali da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wannan zai zama cikin suratun nisa aya ta 23 anan Allah ya kira matan da ya haramta a aura na farko yace hurrimat alaikum ummahatukum baya halatta mu auri iyayenmu da suka haife mu anan kakanninmu sun shiga wanda suka haifi iyayen namu So da haka mamarka haramun ne wanda ta haifi mamarka haramun ne wanda ta haifi kakarka haramun ne haka zai ci na ɗaya na biyu wa banatukum ƴaƴanku haramun ne in ka haifi ya ba aure ka da ita by implication ƴaƴan da ta haifa man haramun ne ka aure su ba za ka aure su ba don haka mun samu na uku wa akhawatukum ƴan uwanka mata yarka ko kanwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya haramun ne na hudu wa ammatukum su ne waɗanda suke babun nan ku ya ko kanwar mahaifi haramun ne ka aure ta ko da fa tsakaninka da baban naka uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa khalatukum na biyar da kuma wanda suke ummomin ku ya ko kanwar mahaifiya haramun ne ka aura wanda take yar mamarka ko kanwar mamarka suna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne wa banatul akhi na shida su ne 'ya'yan 'yan uwanka idan kana da wa ko kani 'ya'yan da ya haifa haramun ne ka aure su su ne wa banatul akhi sai na bakwai wa banatul ukhti da 'ya'yan 'yan uwanka mata yarka ko kanwarka haramun ne ka aure ƴarta ba za ka aure 'ya'yansu ba wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma matan da suka shayar da ku ba mamanka bane amma sai ya zama ita ta shayar da kai nonon ta kasha ka girma to ita ma a lokacin aure tsakanin ka ita haramun ne ko da ku ba ku da alaka da jini wadda ka sha nonon ta musamman nonon da ya kai ya kosar da kai sau biyar haramun ne ka aure ta na takwas wa akhawatukum na tara wa akhawatukum min ar-raba'a da kuma ƴan uwanku da suka yi ne da kuka sha nono tare idan akwai wata baiwar Allah sai ta shayar da kai ta shayar da wata yarinya to wannan yarinya din da kuka sha nono ɗaya da ita ta zama mai haramun inda ku nonon ma na mamar ka ta sha har ta girma to yanzu ya haramta aure tsakaninku sai kuma me wa raba'ikum allati wa ummahatu nisa'ikum sai na goma da kuma iyayen matanku idan akwai ka wacce ta haifi matarka aure tsakaninka ita haramun ne duk wanda take aka ce sirka ce to aure tsakanin ka ta ita haramun ne wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum sannan da kuma raba waɗanda misali min aslabi wanda suke agola da hausa yawa agola auren ago na haramun ne idan ka auri wata mace sai ka zo da ya gidanka to matukar ita uwar ka yi mu'amalan aure da ita to yadda ta haifa ta haramta gare ka ko da ba irka bane fa in lam takunu da khalfin ƙur'ani qur'ani yace amma in dai da ka auri uwar ba a yi dukuli ba sai auren ya rabu ana daura gobe sai ya mutu to anan babu damuwa amma in dai ka yi mu'amalan aure da mamarsa kana yi to yadda ta haramta gare ka duba tsabtan addinin musulunci ya ka ga tsabta duk wannan fa an yi a tsaftace mu ne don da fa wannan ba haramu bane da fa auren dan wake ake yi duk haka za a yaba abun gaba ɗaya da kasar dumamen eba wallahi haka ake yi dumamen eba da miyan kuka haka ake yi sannan wa halailu abunaikumul lazina min aslabikum shine na goma sha biyu da kuma waɗanda suke matan ƴaƴanku idan ɗanka ya auri mace to da garin mata ta haramta gare ka in dai ɗan naka daga cikin tsatsanka ya fito idan ya auri mace to kai ma mata ta haramta gare ka daga ɗanka ya aure ta sannan wa an ta tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam na goma sha uku shine haramun ne ku haɗa tsakanin mata da suke yan uwa ka je gida ɗaya ka samu wata yarinya babansu ɗaya ka aure hasana bayan lokaci kuma sai ka ga jummai ka ce kana so wannan haramun ne ɗaya za ka ɗauka a gidan sai kuma ka yi gaba amma ba za ka babu dubul a wajen uba ɗaya ko uwa ɗaya ba a double Sai ake yi sai dai in ɗayar Allah ya ɗauki ta za ka iya mai karo wata kamar yadda sayyidina Usman ya aure ɗaya biyu na fiye halitta Ruqayya da Ummu Kulthum radiyallahu anhum to anan za ka iya yi mun samu mata nawa mun samu guda goma sha uku a nan kai tsaye ƙur'ani ya bayyana mana menene haramun ne akwai ma na sha hudu aiko aya ta ashirin da biyu mu dawo baya wala tanki ma na kaha uku minan nifa illa ma kadi salam abinda iyayenku suka aura bai halatta ku aura ba so duk matar da babanka ya aura ya sake to kai ba za ka aure ta ba a lokacin ta zama babar ka to kaga da in ce anan babar ce da ya iya siyasar a tun farkon baba zai ce ba zai ce bazawara ba so waɗannan duka sun haramta a musulunci ya aura so a cikin wannan an kira ita yar matar ba a kira yar mata din ba so da haka wannan baya baya baya halatta baya haramta gare shi a magana mafi inganci tsara ma sai mu shiga tambayoyi insha Allah ta'ala duk mai tambaya sai ya rubuta ko duk mai tambaya sai ya rubuta ya kada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ويعلمكم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء تقول له كن فيكون لكم من الطين كهيئة الطير فأنفؤ فيه فيكون طيرا بإذن من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم wa yukallimu an-nasa fil mahadi wa kahala yana yi wa mutane magana a cikin tsumman goyo ko shimfudin goyonsa wa kahala haka kuma da ya cikan karfinsa ya zo masa wa minas salihi da kuma iya daga cikin manzanni wa nasa yana yi wa mutane magana muna ci gaba da kissa ta isa alaihi salam da haihuwarsa da maryam sai radiyallahu anha da kuma kisar renanta da zakariya ya yi alaihi salatu wassalam har zuwa kisar haihuwar annabi yahaya to duka wannan muna cikin zuwa daidai wannan gaba akan aya ta 46 a cikin suratu ali imrana darasi na tara a watan ramadana hijira shekara ta 1443 karatun a yau ya fi shafan isa alaihi salam idan na ce mai suna na yayi a hausa da ya ba sai dai in ce mai ni mai sunansa ne haka ake yi kai kakan zama sunan mai sunan na gaba ne ba shi ne mai sunanka ba a ka'ida kenan na muku maganar nan kaban kwana biyar da ya wuce a ka'ida ana tashbihin menene adina ne bil a'ala ba a'ala bil adina ba mafu sai don haka ni ne nake ziyarar sunansa don haka ni ne nake koyi da shi ba shi ne mai na yake koyi da ni ba wa yukallimun nasa yana yi wa mutane magana annabi isa fil mahadi al mahad shine abin da ake shimfudawa a ɗore yaro bayan an haife shi idan aka haifi yaro ana sa shi a kai yana cikin mahaifiyarsa na na maryam tunda mun san Allah ta'ala ya halitta shi babu baba kuma ba tare da mahaifinsa ta yi sabon Allah ba haka Allah ta'ala ya mata baiwa da haihuwarsa take cewa bisa ga kauli na qatada bin di'ama bin qatada alaihi rahmatullah tun daga shigan cikin take ta ga abun al'ajabi tare da shi kuma a takaitaccen lokaci cikin ya shiga aka haife shi tun daga samuwan cikin yana cikin yana iya communicating da ita wannan duka na daga cikin mu'jizozi na Allah subhanahu wa ta'ala da wa Isa alaihi salam saboda a kubutar da uwarsa daga zargi sai aka haifi dan da wani abun al'ajabi shi yasa kamar yadda sunna ya sarta tabbatar yara uku ne suka yi magana a tsumman goyo mun yi magana akan hadisin nan a baya mun yi magana akan kissar juraiju shine da hadisi juraiju yaron jiraiji ya magana isa alaihi salam ya yi magana sai kuma yaron da uwarsa ta shiga wuta da shi waɗannan suna tsumman goyo ƙanana suka yi magana bisa ga ɗabi'a an yaro da ke tsumman goyo baya magana in ba a yi rashin sa'a ba a yi aka yi ɗa a gidanka yau yau ya yi magana aka yi hasi a gudu hmm, za a yi haƙuri a tsaya ba dole sai an gudu ba ya eh, tun da ka san dai matarka sai kuma zaman aure kuke Allah ya kawo shi sai a nemi malamai su ba da fatawa amma ba za a gudun ba insha Allah ta'ala amma na san dai akwai masu guduwan da yawa so da shi wa yukallimun nasa fil mahadi yana yi mutane magana yana cikin tsumman goyo kuma maganar da ya ta farko shine ya kubutar da uwarsa daga zargi ya bayyana cewa shi din nan daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake arama ba mu misalin maganarsa فأتت به قومها تحمله hmm. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد قديا قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي والله قرآني دادي يكي الله da daɗi sosai fa daɗin na ɗauka arama zai kawo mana inni abdullahi a taniyar kitaba aya ta talatin a maryam to laifi na ne da ba aka wai ba a rasa nono a riga sai ya dauko tun daga ta 27 ni kuma da na dauka zai takaita amma dole mu bitun da ya kawo mana lokacin da nana maryam ta haifi isa alaihi salam qur'ani yace fa atad bihi qaumaha tahmilu sai ta zo da shi tana dauke da isa alaihi salam kaddara kamar haka ta dauko da tana tafiya da shi qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya suka ce ha ke maryam Aikin zo da wani abu very strange wani abu da ba a taba ga irinsa ba haba irin ki da ake ga ustaziya mai kamun kai mai mutunci ya aka yi kika haka ba da aure ya aka yi kika haihu abun ya tada hankali aya ta 28 suka ce ya ukhta haruna ma kana abokin ra'a saukin wa ma kana ummuki bagiyya ya ke yar uwar haruna akwai magana mai tsawo akan wani haruna ake nufi haruna dan uwan musa ne ko kuma wanne a zamanin sai lokacin da Allah ya kawo mu za mu yi magana mai tsawo akai ya in Allah kai kwanan mu ya ukta haruna ya kira haruna ma kana abokin ra a babanki bai kasance mutumin banza mai sabon Allah da mata ba wa ma kana ummuki bagiya mamarki ba mai fita ka nemi mazan banza ba sai aka yi kika haihu mulahaza ta farko a wurin nan da ya dace mu koya shine ƴaƴa a mafiya yawan lokaci suna koyi da halin iyaye ne a nan ba su ce ke ba kaza ba sai suka ce babanki ba mutumin banza ba mamarki dattijuwar arziki ba mai neman maza ba ya aka yi kike kika haihu da wa kike koyi shi yasa magabata ke cewa in za ka yi aure ka yi shiri idan za ka auro mace ka sai za ka zo maka da ɗayan biyu ne ko da ba halin babanta ko da halin mamarta a wani hali kuma ta haɗu duka biyu ta kawo maka yadda ta gama mata ke treating baban haka za ta zai ke treating ɗinka in baka yi tsaba ba in akwai mummunan ɗabi'a a ciki shi sa ka'ida idan za a aure kula da dattafin iyaye babban al'amari ne sau kashi casa'in cikin ɗari mace na iya maka laifin da ya kai ku rabu amma saboda dattafin iyayen ba za ka iya ba sau da dama mata suna cin dattakun iyayensu darajar wannan saboda akwai iyayen da ke da dattakun da girman dattakun ya kai ka iya musu alkafura ko al'imani dole ka yi haƙuri ko ya ake sai ka yi haƙuri saboda me saboda dattakun ya kai iyaka mafhum tsaye suna faɗan wannan a aya ta 29 sai ce fa asharat ilai qur'ani yace sai ta nuna ita sai ta ji magana kawai sai tana rike da shi sai haka da shi misali shi bi ma'ana ku tambaye shi kalu kaifa nukallibu man kana fil mahdi sabiya ta ya za a yi mu tambayi yaro a tsumman goyo ba ki da hankali ne me yasa ki mana haka muna tambayan ki wa yake ki kaza a ciki akwai dattawa su burin su shine yayi akai haka suna neman hujja akwai kuma yan tasha na gari yan nigogi kenan yan tasha su burin su a ce wannan ustaziyar ta yi felin ta lalace shine burin aka fara a ah, maryam ta kasa ai gashi nan ta je kina nan a kullun hijabi a ce hijabin ƙarya ne shi yasa yau idan wata mace mai yawo tsirara tsirara sai ne shi ba wanda ya damu ko da musulma ne amma daga wata ta sa hijabi ta yi to ga ba su hijabin ai dama mun gaya muku hijabin nan yaudara ne saboda su ne suke bukata mutanen banza a duk duniya sana'a su shine yaya za a yi a ce yau na kwarai ya kasa idan yau wani ustazu da ya iya kira'ar qur'ani aka zargi yayi laifi ba za a tabbatar ba to kun ga ustazan ai da muna ga muku ustazan nan kaza ne me dalili saboda sunna ce ta mujrimai asali mutanen banza sunnar su ne ba su da ajanda a duniya da ya kai su a ce ina ma za a samu mutumin kwarai yau ya kasa aya ta talatin yace inni abudullahi take sai sai fara magana yana tsumman goyo sai ce musu ni nan bawan Allah ne inni abudullahi bawan Allah ne ni na biyu ataniyal kitaba kuma Allah ya bani littafin linjila na uku waje alani nabiya ya sanya ni a matsayin annabi manzo na hudu waje alani mubarakan aina makuntu ya sanya ni ni mai zunzurutun albarka ne duk inda nake haka ake son mutum ya zama duk inda ka je ka zauna a same kai mutumin kirki ne mai amfani ne ko ka amfanar da mutane da iliminka ko ka amfanar da su da shawarinka ko da experience ɗinka ko da dukiyarka ko da matsayin da Allah ya baka a duniya na mulki ko na sarauta ko dai wani abu haka ake so ya zama duk society da muka zauna ko anguwa ne ko gari ne ko ƙasa ne ya zama mun shuka alheri a wurin shine waje alani mubarakan aina makuntu duk inda nake ba ka zo garinku ka zama ustazun da tafi wani gari kuma ka zama ɗan duniya ba ko ina kake ka zama ustazun ka shine waje ne mubarakan aina Makuntu. wa ausani bis salati kuma Allah ya mun wasiya da sallah wa zakati da zakka ma dumtu hayya matakar ina raye yace ba tsaya nan ba wa barran bi walidati ni mai biyayya ne da nagarta wa babata mamata bai kira baba ba don an haife shi babu baba kuma yace walam alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya na zama jabbeji shakiyi mai kama hanyar wuta ba kuma yace wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina kai kaji annabawa wannan shine at tahaddud bi ni'matillah yana ba da labari da ni'mar da Allah ya masa wani lokacin kafa da ni'mar da Allah ya maka ba alfahari bane kana iya faɗa a babin godiya ne a lafazin ka sai kace ina faɗa dan in gode wa Allah ne saboda a tahadduth bi ni'matillah shukran ka ambaci ni'mar da Allah ya maka godiya ce ka zauna ka ce Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya ban lafiya ya bani ƴaƴa masu nagarta Allah ya bani matsugunin zama ya bani dan abun da zan ci ya bani sana'a kuma Allah ya taimake ni ina kwatanta bin sa to wannan ba alfahari bane kana faɗa ne dan ka gode wa Allah saboda duk mutumin da bai tuna ni'imar da Allah ya masa yakan iya sa ya kafirce wani ni'imar bai sani ba don haka yake cewa wassalamu alayya yawma wulidtu ran da aka haife ni da kuma me wa a mutu da ranar da zan koma zuwa ga Allah saboda annabi Isa bai rasu ba an ɗaga shi ne a ran da zai dawo wa ubu asu hayya da ran da za a tashe ni ina rayayye wannan aya a suratu maryam daga aya ta 27 zuwa ta 33 inda aran mai ya tsaya ko muka tsaya su suke bayyana mana cikakken misali na maganar da isa alaihi salam ya yi yana tsimman goyo ya yi wannan shi ake kira mu'ujiza mu'ujiza ce ta Allah kuma mu'ujiza ce ta shi annabin da Allah ta'ala ya aiko saboda bisa ga ɗabi'a na al'ada ba zai wanda ke tsumman goyoyi magana ba kuma shi magana yake tiriyan tiriyan shine wa yukallimu nasa fil mahadi ai wa yukallimu din shine fi'ili mudari'i marfu'un fa'iluhu taqdiruhu me huwa din huwa shine isa annasa kuma shine maf'ulun biki ai wa yukallimu isa bani isra'ila yana yi wa mutanen banu isra'ila magana yana tabbatar da cewa mamarsa ba ta yi laifi ba shi yasa Allah yace wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina a ƙarshen suratul tahrim aya ta biyu ta gaskata kalmomin Allah ya jarrabe ta saboda ai jarrabawa ya kai jarrabawa mustaziya mai kamun kai yar dattawa yar dattijon arziki mahaifiyarta dattijuwar arziki kuma a ce ta haihu ba ta da miji ba ta yi aure ba ai akwai jarabawa mai girma a ciki amma duk da haka sai ta karbi abin bayan ta nutsu ta yi jimami sai ta karba kuma daga ƙarshe Allah ya tabbatar da gaskiyarta ita jarrabawa mai ɗaci tana da zafi amma aka yi haƙuri aka bi Allah to bayan ta ɗaukaka ne yake zuwa ai sharrin da aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijan arziki as-siddiqul akbar abubakar siddiq radiyallahu an dattijuwa yar dattijan arziki da ta yi haƙuri ai Allah ya ɗaukaka ta waɗannan ayoyin na suratun nur gaba da muke ta karantawa hannu ne don a yi mai don a wanke ta a tsaftace ka wanda kuma ya karyata su a wurin take ya barar da imaninsa sai babu wasa Allah ya wanke ta kana taba ayoyin sai mu ce to me baka yarda da shi ba to haka ya faru da nana Maryamu Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta kuma dole ka yi mai ka yarda dole gyada ta yi mai in taki ta sha matsa ba wanda ya sai daga kai ya yi magana Allah ya wanke ta shine wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanin mil qanitina haka isa alayhi salam yayi magana fil mahadi akan ɗan tsumman da aka ɗauke shi wa kahalan ya kuma yi magana yana gaba na kuhula gaba na kuhula bisa ga fahimtar Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin bayanansa karkashin ayat ta 46 a Ali yace shine daga shekara 31 zuwa shekara arba'in. yana magana yana tsumman goyo sannan iya magana yana shekara talatin da ɗaya zuwa arba'in akwai abin mamaki idan mai shekara talatin da ɗaya zuwa arba'in ya magana amma shin akwai mamaki idan wanda ke tsumman goyo magana me yasa Allah ya kira tsumman goyo yana magana kuma yace yana 31 to 40 years dalili yace shine irin magana da ya tsumman goyo da irin lafazinsa da sautinsa shine irin lafazinsa da ya kai shekara talatin da ɗaya zuwa arba'in shi sa Allah ya kira wannan din ya zama kuhula don ya nuna cewa me maganar da yatsun mangoyar da kalmomin bai ƙetare su ba inni abudullahi ataniyal waje wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina makuntu kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا irin wannan kalmomin da ya faɗa a lokacin har ya gama rayuwarsa bai canja su ba lafazinsa a lokacin da yake tsumman goyo har ya kai talatin da ya kai arba'in da su yake magana Allahu akbar shi yasa yace wa yukallimun nasa fil mahadi wa kahala waye dan shekara 31 zuwa 40 anan dan shekara 31 zuwa arba'in ya daga hannunsa eh, a nan ma akwai wasu sai in kungi na sani yana daddan ne ba nawa kake ibrahim kada 40 daidai ai kaga na kamo ta ka ai daman na sani ustaz nawa kake ustaz 31 ga kada gemu ko kaya guda wallahi 31 <laughs> za ka na mun dodori dora za ka ka wajen talatin da bakwai haka a ce ba za ka ta mu to yana ɗan shekara talatin da ɗaya zuwa arba'in shi ake cewa kukul wacce ne wata halar wato shi ne asalin gaba ta cikan ƙarfi ba shi ne gabar maturity ba ba shi ne gabar cikan hankali ba amma shi ne asalin gaba na ƙarfin mutum sosai da yake cika amma kuma ba shi ne fa freshness ba freshness ɗinsa kuma ya fi yawa daga wajen 17 18 zuwa 25 so kuhul ɗin su ne kaman su ne elders ɗin matasa ake nufi a cikin matasa su ne elders saboda samarta zango-zango ne to wanda ya kai wannan zango a cikin matasa su ne tawon matasa shi ne 31 zuwa ina zuwa arba'in so ga ibrahim ya ce yana arba'in Sanzu ku ne sun matasa kuna haura 41 kuma shikenan sai ku ɗansu tsuguno ku gangaro inda muka fara muka gangara haka ne kana arba'in to tsugunawa kake yi hankalinka yana karuwa hangen nesan ka na karuwa maturitin ka na karuwa sanin ya kamata ka ya karu amma karfin gaban jikinka to ababin yaqini kuma freshness din yana raguwa suna kara bushewa ne shi sa duk wanda yake da shekara talatin ashirin da biyar ko talatin abin da zai yi mai shekara arba'in da za a ga in yana da tarbiyya shi ba zai ba saboda ya kai gaba da zai fara gangarawa zuwa ga wani mai hankalinsa ya fara canjawa abin da ya baya ba zai daye ba shi yasa ibn mas'ud ke cewa wai ash-shababu shu'batun min al-junun gaban zangon samarta a wani bangaren hauka tare da matashi dan bangaren dan element na hauka wato ba mahaukaci ba ne amma akwai yar kwayar hauka saboda shi matashi karfin jikin nasa ya sa duk abin da zai kawai da karfi yake yi idan ka cewa matashi a yi haƙuri jibi za a kaza sai ce kawai a fito a mutu shi kawai ya fito mutu yake so ya gagara gane cewa addini so yake ka rayu ka taimaki al'umma ba wai so ake kawai ka je ka mutu ba an damu da kai ne wai innal umura idan ahdathu dabbara haduna shiyukh tarafi ba hal khalal dukkan al'amari ne da wai matasa su suke leading din su a cikin su babu dattawa da za su ce kai a dan kalli abin nan to sai ka samu khalal a cikin sa sai ka samu matsala saboda shi matashi da karfi yake ji in ka ce gobe ce yau in ka ce yau ya ce yanzu amma akwai da tafi a'a ba haka abun yake ba saboda shi matashi in zai yi abu yana duba fa'idan bai duba kuma illar shi kuma dattijo sai ya auna pros and cons in akwai benefit to kuma menene abin da ake tsammani na salbiyar menene harmful abubuwa da za su biyo baya shi mai shekaru in yace to fa'ida sai ce to amma fa akwai hatsarin illa kaza shi matashi bai duba wannan jalibin kawai eh akwai fa'ida eh to kawai aje a yi kuma wani lokaci akwai karancin karatu wani lokaci akwai karancin ma sanin duniyar me take ciki akwai matashin da ya taba muna tare da shi ya haddace qur'ani a gaba gare ni lokacin ina zaune a Bauchi yana da san addini amma yana da dan zafi na samarta da muka tashi za mu yi tafiya jirgin zan je wa'azi yola sai in ce zai raka ni daga shiga mota daga cikin bauchi ba mu je mu ba mu je bai ce mun ba mu iso ba har yanzu na ce mai faru yake shi bai taɓa fita a garin Bauchi ba gabanin mu je fanan Gombe a kama hanyar Adamawa ya gama gajiya har yanzu ba a je Adamawa ba wani lokaci sanin karancin sanin duniya yana sa matashi ya dauki wata fahimta da ba haka take ba saboda akwai karfi da shi so amma kuma akwai karancin hankali da experience da sanin ya kamata shi yasa dukkan al'amarin addini ba a barin matasa kadai sai an sa mai dattawa su zama masu ba su shawari in kuka bar matasa ko duk mahaddata qur'ani ne babu dattijo da zai musu saiti wallahi akwai matsala mun tashi mun yi sakandare na sa abubuwan da muka yi muna MSS muna yara mun kammala sakandare mun je jami'a mun gama jami'a mun fara aiki a duk inda ka ƙara shekara goma a kan rayuwarka sai ka gane hankalinka da hangen nesanka ya canja wani lokacin muka zauna da aminaina da muka tashi tare irin Sheikh Fahim Ino Ibrahim limami ne a Gombe State University in muna taɗin abin da muka yi muna matasa 1988 kaza sai mu yi dariya wa kanmu ba ma ma so wani ya zo ya ji abin da muka yi 90 sai mu yi dariya. ko a taɗi ba ma so wani ya ji to duk inda ka ƙara shekara goma a cikin hankali idan kawai bai goma ba sai ka rika jin kunyan kanka saboda bai saboda hankalin bai ishe ka ba to ita rayuwa shi yasa idan matasa ana harkar addini ana neman ilimi kar mu dauka wai mun fi kowa imani mun fi kowa sanin ya kamata a'a akwai dattawan da suka fi mu a cikin malamai akwai dattawa wani ya wayi gari tun ba a haife ka bai ke karantarwa idan ka yanzu ka fi sanin addini ko ka fi sanin ya kamata sai ka yi wa kanka dariya yanzu duk ba samarta isa lokacin 1970 sabuntunan aka yi ta islam only a abu zare ba misali waɗanda suka yi wannan yanzu hankali ya ishe su in kuna taɗi sai su ta dariya su kansu yanzu ga su sun zama manya a society sun yi karatu na zamani suna da riko da addini amma in suna baka labarin abin da suka yi sai ta baka mamaki nasiha ta ga matasa ba wai harkan addini kawai a karfi ta kare ba a akwai hangen nesa hangen nesa nan duk wanda ya baka shekara goma experience ko a karantarwa ko a ilimi to yana da ababe da dama da kai baka sani ba gabar da kake a yanzu shi ya wuce ta shekaru da yawa mafhum tsaye. don haka annabi isa a wannan gaba ta sai yana magana a tsumman goyo yana magana yana matashi kuma Allah ya ce wa minas salihina iya daga cikin mutane salihai a ka'idan qur'anin an ce maka as-salihuna aka kira sunan annabawa aka ce as-salihuna abinda ake nufi shine minal mursalina idan a cikin ayar ba a kira kalmar annabi ko manzo ba ƙaran ba za ka iya ba mu koda misali koda da kowane annabi annabawan da aka kira ka kira salihun ko wani abu wa zakariya wa yahaya wa isa wa ويحيى وعيسى والياس كل من salihin wannan misali ne kaga Allah ya ce wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas sai yace kullum min salihina ai kullum min al-mursalina ne cikin suratul an'am ayata 85 ko kuma addu'ar da annabi yusuf ya rabbi qad ataitani رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين wannan cikin suratul yusuf misali aya ta 101 ko muhallu shahi tawaffani musliman annabi yusuf ya ce Allah ka shirin ina musulmi wa alhikini bi salihina ai wa bil mursalina ne Allah ta'ala kuma ka hada ni da manzanninka wannan misali kenan don haka wa minas salihina ai wa minal mursalina annabi isa annabi ne kuma manzo ne na Allah subhanahu wata'ala yana cikin ulul azumi minar rusul shine Allah yace fasbir kama sabara ulul azumi minar rusul kayi hakuri kamar yadda annaba mu abota da mara suka yi hakuri saboda ko annabta sai da hakuri kayi hakuri wannan cikin suratul ahqaf aya ta 35 wala tasta'jil lahum kar kai gaggawa ka bi a hankali da mutane wani lokaci za su gane insha Allah bismillah قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت sai maryam ta ce rabbi anna yakunu li waladun ya mahalittina ta yaya za a yi kuma in kasance ina da ɗa walam yamsasni bashar sannan babu mutumin da ya taɓa jikina babu ɗan adam da ya zo ya taɓa jikina ta yaya za a yi kuma a ce ina da ɗa walam aku qala kadhalika Allah ya ma yasha kamar haka Allah ta'ala yake halitta abin da ya so idza qada amran idan ya so hukunta wani al'amari fa inna ma abun sani kadai sai ce al'amarin kun kasance fa yakun sai yi sai ya ci gaba da kasancewa ai ba fa kana ba aka ce fa yakunu sai ya ci gaba da kasancewa saboda bin an ce kun din wani abun fara kasancewan yayi yanzu kai ai daga kun fa yakunu shikenan aka halicce ka kake ka girma kai haƙori kai gashi yanzu har kake furfura duk ya shiga cikin fayakunun ne qalat sai maryam tace anna yakunu li waladun kalmar anna rabbi anna ya mahalicci na ta yaya anna wa fi qira'atin anni yakunu li waladun ta yaya za a ce ina da me ina da da tana mamaki kenan ko walam yamsasni bashar babu wani ɗan adam da ya taba jikina kalmar massa shine shafa ta ce babu wani ɗan adam da ya zo ya taɓa jikinta wanda ba muharraminta ba wannan kalubale ne ga mata a yanzu da aka ɗauki gaisawa ma yanzu da mazan wayewa ne har ta ga 'ya'yanmu wanda suke 'ya'yan musulmi a cikin al'umma suna ga wayewa ne mu iyayenmu da muka tashi suke ba mu tsoro muna firamare har muka je sakandare Allah ya ji kansu sai a ce mana idan hannunka ya taba hannun mace idan hannunka ya taba hannun mace za ta yi juna biyu kuma za a kama ka wallahi haka ake gaya mana kannanmu da muka yayinmu da muka tashi mata ba mu wuce shekara goma ba ma iya zuwa jikin mu ba saboda tsoron wannan abu haka za a rika ba ku tsoro ba a ba hadisi kuma sai ku yarda saboda mai tunda kun san yayanku ba za su cuce ku ba lam yamsasni bashar babu namiji da ya taba jikina kalmar masa wani lokaci yana iya zuwa misali kuma da ma'anan mu'amala ta aure wala juna alaikum in tsallakatumun nisa'a ma lam tamassuhunna kamar a bakara aya ta 236 kaga malam ta masu hunna mu'amala ta aure ne babu namiji da taba cikin ta sai tana mamakin ya za a yi ta haihu a ma shi ma ina ga ka duba ko da cikin suratu maryam ɗin ko ka dauko mana ayoyi ko da daga goma aya ta goma sha shida wadda kurfil kitabin الكتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بكيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بسم الله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا لنا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم dole ka tsaya nan ku duba usulubin qur'ani an kawo mana labarin maganar tsatsun mangoyo da aran mai tashi dazu sai dauko aya ta 27 a suratul maryam har ta 33 yanzu sai aka dako maganar haihuwarsa a ali imrana sanda aka kira maganar aka kira haihuwa bi ma'ana an gabatar da wani akan wani da ya koma dauko ayin sai ta aya ta 16 a suratul maryam bai tsaya ba san da ya je ta ashirin da shida sai ya haɗa ta da kuma inda zai tashi ne ayar da ya kawo fa a ne kawo mahasa hata duba usulubin qur'ani a san an jera a ma'anar sai kai Allahu akbar Allah mun gode maka da ni'imar qur'ani a takaice dai ga kisar ya kawo mana Allah ta'ala yake wa zukur fil kitabi maryam taba zan min ha makana sharqiyya Allah ya ba mu labarin ta ba lokacin tafsirin da ta bar wajen mutanenta ta tafi ɓangaren yamma nesa ta bar wajen mutanenta me ya faru a lokacin min fattakhadha min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ta dauki shamaki gare su Allah ya ce sai muka aiko mata da manzanmu wato mala'ika jibril sai zo mata a siffar mutum sai ta ce me inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ni ina neman tsarin Allah daga gare ka in dai kai mai takawa ne a'udhu billahi me kawo ka wajen mace sai ce me qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni manzo ne daga wurin mahaliccinki na zo in ba ki kawo miki sakon aika na kyautan ɗa wanda yake mai basira sai ta ce me anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiya kaga nan ba kira bagiya ba sai ta ce yaya za a yi ba namiji bai ya taba ne kuma ni ba mazinaciya bana aihu sai ce kala ka kadhalika kala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله wa للناس minna wa kana أمرا مقضيا wannan aya ce daga wurin Allah baya ga wannan za mu sanya shi rahama ne kuma kyauta ce daga wurin Allah kuma ki yi hakuri al'amarin ya faru an gama fa ba komawa baya magana ta gare Allah ya ce fa hamalatu fantabazat bihi makanan kawai sai ta samu cikin sa sai ta kama hanya ta tafi waje mai nisa bayan nan me ya faru fa ajaaha al makhadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya kawai sai ga nakuda ya zo mata ta tafi waje nesa da gita ya Allah ina ma da na rasu gabanin yau ba ni da aure a ce na haihu akwai abin da ya kai wata iyaye na da tawa in kasu a wani hali da hamin ta ke Allah ta hazari sai aka kira ta ta kafanta magana mafi inganci jibril ya kira ta karki bakin ciki Allah ta'ala ya baki hanyar ruwa karkashin ki ta take sariya ga ruwa da ke gudana za ki haihu kuma za ki yi wanka nan take zaki haihu babu ungozo ma ba komai Allah ta ta'ala ya haka zaki haihu fa ajaha hal makhabu ila jiz'in nakhla kenan sai kuma me wa khuzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusakitu alayki rutaban jamiyya sannan kuma ki girgiza itan dibino fresh dibino zai fado shi ne wanda yake kama da bayan apple sai ki ci fakuli washrabi wa qarri aina wa qarri aina ki ci ki sha kuma ki farin ciki idan wani mutum ya gamu da ke tambaye ki ke ce na yi bakancan ba zan yi magana da kowa ba falan ukallima al-yawma insiya ita ce aya ta da nawa shida da bakwai ɗazu ya kawo shi ne fa'atar bihi ta tahmilu Kalu ya maryamu na laqad iti shay'an fariya ya ukhta haruna za ka yadda aka yi na na maryamu ta haifi isa alayhi salam ka duba miracle wata mu'ujiza ta Allah subhanahu ala. shi yasa Allah yace qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha kamar haka Allah ta'ala yake halitta abin da yake so ina ga zamu tashi akan qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha insha Allah zamu kwana kwanan jeji a cikin aya ta 47 subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم